shi ma MTN in kana so ka yi transfer ta cikin ma MTN app ɗinka za ka shiga cikin ma MTN app kamar haka bayan ya bude maka shi ma zai kawo maka wannan fuskar a nan ga wurin da ya rubuta maka ATM balance ɗinka ma'ana adadin katin da kake da shi ga kuma data balance da dai sauransu su bonus ne nan da sauransu so in kana so ka yi transfer na ATMs za ka zo ka shiga nan in ka ɗan scrolling zuwa ƙasa ga wani guri da aka rubuta shi a ATMs zaka taba shi kamar haka idan ka taba shi kamar haka ya wuce shi ma a nan kawai zaka zo ka sa number waya kamar yadda suka bukata yanzu bari mu sa number wayar da muke so mu tura wa kati bayan ka sa number waya a nan zaka sa pin ɗinka shi kuma pin ɗinsa yana zuwa default a 00 ne guda hudu sai kasa amount shi ma bari mu gwada naira 100 kamar haka sai ka taɓa proceed bayan ka taba proceed zai gwado maka nan confirmation do you want to send 100 attempt to this number idan kana so ka tura kamar yana neman yardan ka kenan kai kake so ka tura ka ce ka ce proceed kamar yadda kuke gani kana taba proceed zai gwada maka cewa you are transfer of 100 to this number number da ka sa was successful ma'ana ka tura wannan katin ya tafi in kana so ka duba balance ɗinka za ka yi danna wannan nambobin 556 sai ka cekin balance ɗinka wannan shine hanyar da za ka tura ATMs ta cikin my MTN app ɗinka sai kuma yadda zaka yi da USSD code ko a wayar keypad ne zaka zo ka sa star 777 star sai ka sa numban wayar wadda kake so ka tura katin yanzu misali mu ce wannan shine number sai ka sa star sai ka sa amount adadin katin da kake so ka tura masa kenan sai kuma ka sa pin ɗinka default pin shine 00 yake zuwa da shi in baka canza ba sai ka sa hash kana turawa layin ka na MTN za su tura masa wannan katin kasancewar mu layin mu sabon tsarin nan ne ba su bamu daman using MTN shi ba har sai mun yi magana da customer ke shi yasa sa ga haka to amma wannan shine hanyar da zaka bi kai transfer da USSD code 嗯。